ranar da muke karatu littafin mu na kitabu tauhidi na Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaima Imam al-A'imma rahimahullah ta'ala wanda muke gabatarwa a masallacin Al-Mughira ibn Shu'ba wanda ke gidan Igwe Sokoto akan titin Best Road gidan Igwe Sokoto idan ana bi da karatun muna cikin babin da ke magana akan cewa Allah yana da sifa ta wajahu sifa ta wajen hukuska kenan sifa ce daga cikin sifofin Allah madaukakin sarki sifofi azzatiya sifofi na zati monika hadisai ɗaiɗaiɗaiɗai a cikin wannan littafi har zuwa hadisi na 22 yau za mu tashi kan hadisi na 23 insha Allah ta'ala hadisi yana cewa malam ibra ah, muhammad ibn ishaq ibn khuzaima yana cewa حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود قال حدثنا أبان يعني ابن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن الحارث الأشعري رضي الله عنه وانا سند الحمد لله muka diba dukan mutanen fiƙatuna ba su da wani wani sofa ne na illa ko na rashin harda ko na rashin adala abu musa Muhammadu musanna ya gabata a cikin rijalul bukhari hasali ma yana cikin rijalul saba rijalul jama'a thiqatun sabtun yana cikin dabaqatul ashara malamin sa abu dawud da Suleiman Abu dawud shi ma thiqa ne haddasa na abar duk da malamai suna ganin cewa yana dan kila yau da nisa to dai kashin nan sarahatan haddasana habanu ibn yazid ibn yazid habanu ibn yazid din nan shi ma sai ka ne duk da mai ta'alikin wannan littafi ya kokarin ya ce wani abu amma bai ce ba sai dai ya kokarin ya dan yi wani abu amma ashe malam ya riga shi mai littafin ya riga shi hasashe kan matsalar da ya kafin ya faɗi ya magance ta a maganar da zai ambata ya jima kaɗan na cewa ko da kana ganin wani gani ko ko kana ganin wani abu ga abanu an yi mutaba game da shi an yi mutaba'a a kai ne waya yi mai mutaba'a Musa ibn Khalaf a wata hanya da zamu doko ko ko wata hanya ta shi ibnu khuzaima ya kawo ta a cikin sahih ibnu khuzaima a takaice hadisin abanu bai da matsala daga wa an yi hayar na abi kasirin wannan sai ka ne a cikin malamai ko almuko rijalul bukhari shi ma yana da mutaba'a a cikin wasu wayoyin mu diba yana cikin tsabaka rabi'a an zaid ibn sallamin daga zaid ibn sallamin shi ma fika ko saduqun an abi sallam shi kuma na tabakata saniya sai katun an al-harith al-ash'ari qala al-imam al-bukhari al-harith saboda haka shi wannan duk da shi mai ta'liq yana son ya akwai al-harith akwai kaza akwai kaza ba a san kowa ne ne ba amma imam al-bukhari ya magance matsalar tun tale tale yace al-harith wannan lahu suhba wa lahu ahadith sahabi na kuma yana da hadisai mun san akwai ash'ari ash'ari ash'ari kala kala amir ibn qais al-ash'ari abdullah ibn qais al-ash'ari al-harith al-ash'ari da sauransu to wannan lahu suhba a takaice hadisin dai ingantacce na kware ta hanyar sanadinsa kuma in muka diba shi ma dai malam mai taliki ya ce in muka diba a can tedin na 41 can farko yace da ya kawo nan ba ta 23 sai yace sahihun saboda haka hadisi na sahih ingantacce bai da wata makirgina ko ko wata matsala game da shi malamai da yabancin Ibn kuzaima sun rawaito shi daga cikin su akwai abu dawud da tayalisi da tirmidhi da ibnu hibbana da abu ya'la da hakim da Ibn mandah da imam al-baihaqi duka sun rawaito shi saboda haka hadisi na ingantacce ni muka san wuce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana annabi ya bada wani labari yana ba alharis al-ashari labari ko yana ba jama'a ta labari mazu sallallahu sallam yace musu inna allaha awha ila yahya zakariya alaihi salam Allah mudaukin sarki wata rana yayi wahayi zuwa ga zakariya annabi zakariya annabi yahya afwan dai annabi zakariya annabi yahya dan annabi zakariya yayi masa wahayi bi khamsi kalimatin bi khamsi kalimatin da wasu maganganu guda biyar kalimatin kaka ce kalima ba irin kalima gada can masu nahawu suka umhanda ita ba ko ko masu sarfu na cewa kalimatun lafzun mufradun ko dalun ala ma'ana wannan kalima mai ma'anar kalamuta wa kilmatun biha kalamu qad yuham wani mai alfiya ce ba kalamu na lafzun mufidu kastaqim اسم وفعل ثم حرف للكلم واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤام كلمة كلمة ده كلمة أنا أمواني أنا لهم مغانا با كلمة وشن تإصطلاحا با عند النحاة أي تزوري أنا شوى لا إله إلا الله كلمة الشهادة kaga duka kuma gaba duk gaba daya ko ba haka ba eh saboda haka nan khamsi kalimatin in ma ka diba ma ko wace ka diba bari mu gani shin muna ce mata ko kalima da istilahi na malamai na yanzu ba a cewa waɗannan maganganu guda biyar aka yi annabi yahya ibn zakariya wahayi da su yayi ni an yi amala bihin na shi aiki da su shi farko ta kwana sannan ni wa ya amura bani isra'ila an ya'malu bihin shi umurci bani isra'ila su yi aiki da su an fahimta su yi aiki ya fara ta kwana sannan kuma ya umarci duk banu isra'ila su yi kaga ashe annabi yahya alaihi salamu annabi na manzola ko ba haka ba sannan kuma ashe karkashin wanga magana kai malami ka zan kai ne farko mai dabbakawa sannan ka bada umarni wannan ya muka diba ko cikin tartibi na jerin ayoyi da suka zo ga manzo sallallahu alaihi wasallam haka suka zo eh sai da aka ba manzo sallallahu alaihi wasallam umarnin ya tsare abubuwan daga baya kuma mi daga baya aka ba shi umarni ya tashi shekara Mhm. sai dai yanzu ba shi muka magana kan ba mu lalabu abin da muka gani to wannan hadisi tsawo ga rai shi ya sama da ce fa zakaral hadisa bi tuli sai ambaci hadisin dogon hadisi ibn huzaima kace mu da haka hadisi na dogo wa qala fil hadisi to a cikin hadisin ga maganar da yi kila kamun wannan bari ma gurguje mu dan karanta hadisin saboda na dauko shi cikin ibn huzaima can sai ibn huzaima mu karanta saboda an ce kalmomi biyar ya kamata mu san su ko yau sannan mu san muhallin shahid yana son ne tabbatar mana dai Allah yana da wajen to da aka saukan ma annabi haya wannan wahayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da bada bayani yace to da an ka saukan mai na cewa shi aiki da waɗannan kuma shi ba banu Isra'ila umurni su yi fakka annahu abda'a bihinna sai yazo bai gaggawayi ba ya dan yi jinkiri sahiya ta yi bai yi ba zuwa rana ba ta yi eh, bai yi ba aka dan jaje dan awoyi bai yi ba abda ya yayi jinkirin hadi kila tsayawa ya ga ya tabbatar da su shi ma ko ya ga cewa ya dabbaka so da ya kamata sannan ya iyar kar a ce kai kai to bari ya fara yi fa atahu isa fa qala sai annabi isa yazo inda ya haya ya mashi annabi isa ko sun yi zamani guda ba hasali ma a hikimomi ko mu'jizoji da zakariya ya gani ga maryam ba shi shi ma ya roko ba ko ba haka kullama da khala a zakariya alaiha zakariya al-mihrab wajada inda rizqa qala ya maryamu anna laki hada qalat huwa min indillah ko inda allaha zuwa karshen aya ba shi ya gani ba sai aka ce ni hunalika da'a zakariya rabba yadda irin wanda ka kawo waɗannan abubuwa ya kawo fruit ya kawo wani abinci ba lokaci ne ba yayi kaza ba lokaci ne ba yayi kaza yayi kaza yana iya bada da ko ba lokaci ne ba ko da tsufa ya zo saboda haka sai bai ɗaya tsammani ba sai daga hannu sai roki Allah madaukakin sarki sai ko Allah ya bashi sai aka yi daidai da lokacin da za a haifan mai kuma lokacin annabi eh, ita kuma Maryam alaihi salamu ita ma waccan mu'jiza ta faru ga ita ko ba haka ba فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا هزوا كرشن آية ko كرشن قصة gaba ɗaya. sai ya zan lokacin da aka yi annabi zakariya annabi yahya dan annabi zakariya sai lokacin da an anka yi annabi isa alaihi salamu sai ya zan lokuta na mutaqaribani suka tahi tare an fahimci wannan annabi isa yana annabin Allah manzon Allah annabi yahya yana annabin Allah manzon Allah da aka yi ma annabi haya, ibnu Zakariya wahayin ga wasu abubuwa guda biyar shi aiki da su su koya banu Isra'ila to sai dan dan dele kila an fahimta sai annabi Isa ya tashi ta inda yake ya ce mashi inna Allah amaraka annabi ya haya saurara ni jiya Allah ya umurce ka da hamsu kalimatan da wasu abubuwa guda biyar an ta'amala bihinna ka aiki da su wa ta'amura bani Isra'ila ka umarci Bani Isra'ila an ya'malu su aiki da su an ya'malu bihinna su aiki da su saurarani fa in ma anta kubirhum ko ka zo ka ba su labarin yanzu yanzu ka faɗa musu wa in ma ana ukubirhum ko in ce faɗa musu ko ba haka ba ashe ba a ɗoyo saboda haka mallami kakka kai boyon karatu in ya ɓoye kai mallam faɗi ko ba haka ba tun da aiki wannan kowa san shi in wani shi wancan malamin bai faɗi ba kai faɗi ba shi kenan ba ko dai ka faɗi ko in faɗi nan yana da cikin abin ban mamaki ko ban sha ashe shi ma annabi isa kila an aiko mai ko ko ya san da wannan abubuwa ko yace ko ka faɗi ko in ta yin faɗi fa qal sai annabi ya ce mashi ya akhi dan uwana la tafaddu Allah ka kai fa inni akhafu ina tsoron in tasdiqni in kan riga ni bihinna da su ka zo ka fara kenan ni na samu na saba ku an aikan na ki zuwa kenan ko ka zo ka to ina tsoron an yi khusafa bi ƙasa ta caji amma mai a shahidin khasafu Kusan khafa a amintum man fi sama'i an ya khafifa bikum al-arda to ina tsoron wannan au azabun ko wata azaba ta sauka gare to Allah kai min zikiri don Allah tsaya tsaya ka bari barin ta yanfani qala annabi sallallahu alaihi wasallam labari yace fadama sai annabi yahya ibnu zakariya yace ya tara bani isra'ila bani isra'ila bi baitul maqdis a baitul maqdis asiri kenan baitul maqdis din ga wannan dai hatta tala al masjid sai da masallaci ya tinkaye tankal ya cika gaba ɗai waqa'ada ala waqa'ada shurafati aka aka zazzauna bisa windoji da wuraren da aka hanga ginoni ana saboda ciki ya cika kwarai ana tsinkayo ana hawan gina ana lekowa ya tashi ya hau abin mai tudu sun makaɗarhun sai na yi musu hudu ba faƙala sai ya ce inna allaha auha ilayya bi khamsi kalimatin Allah ya min wahayi da abubuwa guda biyar an a'mala bihin in aikata waɗannan abubuwa wa amura bani isra'ila an ya'malu bihin in umarci bani isra'ila su ma su waɗannan abubuwa awwaluha abu na farko ku tsawara, na farko Allah tushriku billah kada ku shirka da Allah na farko ke mu saurara mu ji abin da za a faɗi cikin na farko kar ku shirka da Allah tsalkake tauhidi yace fa inna masala man ashraka billah bari ba ku misali kun san misalin wanda ya shirka da Allah irin kai kai bari ka dan dan misali ka gani kai dan adam kana yadda da wannan sannan kawa Allah wannan ta kwana yace misali ka masalin rajulin to misalin wani mutum na ishtara abdan yace so bawa min kharisi mali dukiya ce ta halak wadda sai da yayi wahala yayi lebaranci yayi gumi sai ya dukiyar ya dauki dukiyar da zahabin awaraki ko zinara ko azurfa ya tafi ya so bawa ne da ya so bawa sun ma askana hudara ya gina gida ya ce bawa ya zauna cikin gidan faƙala sai ya ce mashi irfa ilayya ga gidanan nan ɗakin ga ka zauna sauran ɗakuna gaba ɗaya ga sunan babu iyaka ka sa ‘yan haya kwabbiya ƙarshen shekara ko ƙarshen wata ka tattaro kuɗin nan ka lani ni ban bi ɗauko mi gare ka ban su wahala sau shekara ba wani nan ban bi ɗauko mi gare ka lale ka kawo min shi ɗin saka to mi ka faruwa faja ala ya sai shi bawan bawan na sai zan iya aiki duk abin da ya samu wayar ko ya tattara abin duk gaba ɗaya sai ya haɗa su ya kai su ila gari sai ya kai ma wani sai ya kai ma wani bawan mutumin ga shi ya sawo shi shi ya gina gidan ga sannan kuma bai wahala shi da komai ba ya ba ya ci ya ba ya sha sannan ya ce kawai abin da ya nika su kuɗin ga da ɗan ka kula min da ɗan in sun ka ja haka wani gida ya ce to shi kenan bai kai mai in ya biya sai ya kai mai wani to tambaya ɗaya na a yaya yi a ya annabi haya sai ce fa ayyukum to Allah ku faɗa nan wani na daga cikin ku rada anna abduhu kadhalika yana da da bawa ne yace to babu komai ci gaba babu matsala wa ka da da haka ka wa kanka adalci ka gani ba to dai ke nan yace haka misalin shirki yake kaga baka amince ba to bari Allah wanda dan karen misali na sai annabi ya haice fa inna allaha khalaqakum ku sani allah shi halitta ku wa razaqakum ya azarta ku saboda haka fala tushriku bi shay'a ku shirka da allah da komai mun ji daya wannan shi na daya na biyu wa idza qumtum ila salati to in kun ka tahe zuwa sallah ashe suna sallah to in kun ka tahe zuwa sallah ga umurti umurni na biyu ko kuma umarni ku tashi ku yi sallah to cikin ga ka'idar sallah fala tantafitu kaffu waiwaya kuma da fuskar ku ga Allah ɗai kawai fa inna Allah to ku diba can cikin hadisin can cikin littafi shi ya gabar da ya kawo wa qala fil hadisi cikin hadisin sai yace wa idza qumtum ila salati fala tantafitu fa inna Allah yuqbilu bi wajhihi ila wajhi abdi ashe annabi ya haya ya san Allah na da wajen ko annabi isa ya sani ko kuma abin ka daban mamaki cewa an kai ayo masa wahayi ko ba haka ba amma na ce Allah shi bai yarda ba anya bai zan irin wancan bawa ba ina ne ya zan irin wancan bawa hmm, to Allah na da waje. shi ya zo ga shi amma halu shahidi kamar mutaka ka hadisin in kana sallah ka dibi inda Allah yake ka dibi alƙibla to Allah zai huskanto ka bi wajahi ashe Allah na da waje. da huska an gane wannan to mu ci gaba sai ku dan jira nan cikin mu'i da karshen hadisin sallah da ita a abu na biyu a cikin tun waya hadisi a nan sai aka ce fa inna Allah ya bi wajhihi ila wajhi abdihi ma lam yaltafit matsawon bai waya ba kana sallah sai ka waya malam bai kawo shi ba saboda shi muhammad shahid ɗaya ka ya samu kuma mun ji na biyu ashe na biyu sallah ko na uku ya ce wa amurkum bisiya ina umurka ku da azumi ashe dai bani Isra'ila suna da ibada ko ba haka irin ta mu? ko ba haka ba yasa kiristoci su tsoron Allah duk abin da kaga musulunci ya tabbatar ko ba haka ba ko kuwa musamman na aqida su ma an aza musu shi amma ina amma su da yake kila ba a yi alƙawarin tsadittahin su ba sai suka yi mai su bulus su yohana su luka su marko su wasuwa suka yi mai buli ciki suka karkare na kakkarewa suka canza na canzawa wasu sun ka basu haka nan amma wajen karatu sun su lankwashe harshe layyan da alfinatihim wa amurukum bis siyam ina warta ku da azumi yace ni yace wa masalu zalika in baku misalin azumi kama sala rajulin fi isabati misalin azumi kaman mutum na da cikin jama'a ma'ahu miskun kulluhum yuhibbu an yajida riha yana tare da almiski ko mutum na a cikin jama'a kila ya ko aljufayi ne duk da saurarin almiski kamshi dai ka tashi gare kowa cikin jama'a ma na kusan yana son ya dan kusan da shi ya ce to wa inna siyama to haka azumi kusan azumi a fayabu inda Allah min rihil miski ya fi kamshi wajen Allah fiye da turaren almiski wannan hadisi ya tabbata a cikin shari'a mu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka jama'a annabi haya bata mai haka ashe azumi yana sa ka yi kamshi ka zan abin su wajen Allah wannan shine ɗauku ko azumi ko abu na hudu wa amurukum bis sadaqa ina umurta su da sadaka muga ko muga musulunci ko kuma ce ga shari'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma sadaka an kira ta ko zakka kenan khudh min amwalihim sadaqatan mhm, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha saboda ka sadaka illa dai kuma umarin ka ta sadaka ya fi ake zakka sun san wata kunsa wasu abubuwa da yawa don sadaka ta fi faɗi fiye da zakka zakka dan wani amount na zaka suwa 1 over forty ko kuma in koko cikin dabbobi na kaza ya danganta ko wani abin da aka fitarwa wannan over forty na zinariya ko azurfa ne faɗa na kuɗi ne to ala kulli hal amma ni amma sadaka ta fi faɗi ba abin da akwai abin da ba sadaka ba zakka amma sadaka ce. to Allah umurce ku sadaka sadaka wa masalan zalika yace misali ku gwada muku misalin shi ita ko sadaka unhaninta ku dan gane kama sale rajulin asarrahu al'adu kaman mutum na wanda makiya sun ka kama shi captain wajen yaki an yaki aka kama shi fa ausaku yadahu suka daure shi ko ina da ko ina ila unki sun kama hannuwan da suka daure wa qarrabuhu sun kai kusa da shi gawa liyadribu an kaudin su kare shi su buji waya faj'al yaqulu sai rinka cewa ku dakata ka ku kashe ni wayo kai ku da halakum an afdina fi minkum kuna tsayawa ku ba da fassar kaina ku bari in fashi kaina na kuka so in baku waj'al yusil qalila wal kathira ya rinka cewa na ba ku kaza su ce bai isa ba na ba ku kaza su ce bai isa ba ya ba su kadai ya ba su mai ya ba su kadai ya ba su yawa hatta fada na hayya kai ga wata gaba da sun kan ya yadda sun ka ce to mun yadda haka ba mu sai ya ba ta sun ka sakai ko to haka azumi wa mutum afwan eh, sadaka sarka ka magana ko haka sadaka wa mutum ashe in kana kame kana gab da shiga wuta ko kana cikin musiba ki sadaka in sadaka in kai bukata da saura ka kare ka kare ka kare wannan sai kaga faraj faraj budi sai kaga budi saboda ka ashe sadaka tana hiddar da mutum daga miyagun abubuwa tana tsamo mutane daga musibu tana kare ka haɗa tsurra haka kake kamar wanda aka kama ba zai to fansa ina da wannan shi na hudu ko abu na biyar mala ya ce wa amurukum bi lahi ta'ala zikirullah wadhkurullah kafira. yana umurta ku ku tsare zikirin lahi kafira. haka yanzu ku ambaci Allah da yawa wannan zikir wannan hakikatar sai mu wa ƴan uwan mu nasiha kamar da wani dan ba da shawara cewa ahlus sunna wanda magana na ji ta tun da dadewa ga malumman mu na cewa ahlus sunna suna da a ragganci wajen zikiru sai haga saboda ni saboda sai haga ba kasafai kaka samu ahlus sunna ya alkaru sabah wal masa'i ba sai gashi ada takattun zikiri amma ya haika batun su can da suka zikira da ma Allah bai saukar da nasi kansu ba sa ta suna yi tai amma shi yana suka shi wanda an ka bashi kuma bai ba wannan shi babban matsalar kaɗan za ka sama su azkaru sabahi azkarun masai azkarun nawm wal istiqaz alkaru da kulul khala'i na shiga yaushe wani da hausa dai na shiga yaushe na fitowa na shiga masallaci na fitowa na kwanciya na tashi daga bacci na hawan abin hawa mota ko mashi in ka hau na tafiya in za ka yi tafiya na sati gari ya waye na yamma na canjin yanayi duk ba a yi saboda haka mu kiyaye da waɗannan kwarai da gaske in kana waɗannan to kai an mai zikirin lahi kasira wa zakirina allaha kasiran wa zakirati a'adda allahu lahum ƙarshen aya to wannan yace ka masal yace ba ku misali wa masalu zikrillahi misalin zikirin Allah ka masalin rajulin talabahu al'adu sara'a kaman mutum na wanda makiya suna biye da shi fafal ina yake su kashe fi asali suna baya gari hatta a ta shi ko yana gudane sai ga shi ya kai ga wani birni kun san birni ba birni na motoci ba na karin can da ya ce birni gari mai gano ko wanda aka gewaye da tsogayen gina aka sa gel da ka kawo in kan an ka buɗe ma ka shiga shi kenan ka kubuta shi aka ce ma an gane birnin da in ka shiga ka tsaro a gane wannan to sai kwada birni fa ahara da nasu sai kare kai hirzi ya kada kai ne cikin hirzi to haka mai zikirun lahi yake shedan na biye da shi makiya na biye da shi mahasada na biye da shi bala'ukka da musubbu suna biye da shi a goji yake bai da malaba illa zikirun lahi ta'ala da yana zikirun shi kenan, sai Allah ɗauke ma duk wata matsala wa kadhalika al'abd in ji ai haya alaihi salam yace haka nan bawa la yanju min ash baya kukuta daga shidan illa bi zikrillah sai da zikirin Allah an gane wannan to waɗannan su ne abubuwa guda biyar waɗanda Allah madaukin sarki ya umurci annabi ya hayab ibn zakariya ya faɗa yayi aiki da su ya faɗa bani isra'ila na ɗaya kada ya shirka da Allah to yi tsintsar tauhidi na biyu ya tsare sallah na uku ya tsare azumi na hudu ya tsare sadaka na biyu aka tumfaye mai ne da zikirin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ana amurku to ni ku ku saurara zan umarce ku bi hamsin da wasu biyar ni ku amara lillah Allah ya umarce ya faɗa muku su Kari bisa waɗancan kenan ko to ina jin waɗancan ayat duka suna cikin shari'ar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina jin waɗancan ma arkanul hajji ko arkanul islami ko hajji ya ba ba ta cike ba ko ba haka ba yace ku saurara ni kuma zan faɗa muku wani abu amarani Allah bihinna Allah ya umurtan da su na farko aljama'a rikon jama'a aljama'a ahalus sunnati wal jama'a ka zanna tare da jama'a ba a sunna ba a addini kai dai kilo sai ka zan sai a ce ma cikanka ko ba haka ba aljama'a rike jama'a duk wanda ya balle ma jama'a ga maganan ma za ta zo to ya zari imani daga wayani aljama'a ka karke jama'a an tambayi suwa a jama'a don sallah sallan kun sani a firkatun najiya a wancan na saba'in da uku ko ya ce waɗanda suna bisa ga abin da ni da sahabbai na muke kai shine jama'a sahabbai da yawa da tabi'ina sun yi ta fassara jama'a dukansu akwai daga cikin su wanda ce kai jama'a shine biyar gaskiya wa in kun tauhadaka ko duk duniya kai dai kake in dai kai ka biyar ƙur'ani, alkitab wa sunna to ku ne jama'a saboda haka ba taron yuyu ba ko ba haka ba ehen taron gangariya shi aka so ba na yuyu ba an ce ba na cewa da haihuwar yuyu gara kwaɗa guda kwakwara to haka yake da a taru a ɓace don ba kana jesu gaskiya hasali ma mai yawa su ne batattu haka lafazin aya ya ta faɗi wurare da yawa ko ba walakin na a kasarar nasi walakin na a kasarar nasi walakin na kasarar nasi dukan la ƙiluna la ya'lamuna lil haƙƙi karihuna duk aka tafi ko ba haka ba saboda haka aljama'a dai shine al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda addisa ga abin da annabi yake bisa kanta wannan manzo sallallahu alaihi ya ce muna al'umma ta ba ta gushewa akan akan gaskiya wanda ya saba musu da wanda ya balle musu bai cutar da su haka al'amarin zai ci gaba hatta ya atiya amurullahi wannan suna nan firqatul najiya tana nan da'ifatul mansura suna mansura suna nan sune ahlus sunnati wal jama'a su ne salafu wa salafiyuna wannan su ne an fahimci wannan ko aljama'a na biyu na biyu wasam'u don ya ce wasam'u wa ta'a to na biyu wasam'u na uku wa ta'a a kula as-sam'u shine duk abin da kace aka cewa bari sai ka bari sam'u kenan na aka sa sam'u kalimar sam'u wa ta'a idan sun ka hadu sai a bambanta su kamar kalima islamu na da imani kamar kalima shirku na da kufuru ko ba haka ba ehe idan sun ka taho lokaci guda sai a ba kuwa ce ta da ta shike bantuwa da ita amma in ita ce ta taho ba a ba ka ikuwan ba kike ita ta dan da ce wani ahlus sunna na Allah shi kan bai bai Qur'ani ai da ahlus da an ka ce na ai mai bi Qur'ani da sunna ko ba haka ba ehe an ka ce a wani yana bi alkitab sunna an hada su yanzu sai ka yanzu sunna sai ka baka wata ma'ana alkitabu ka bashi wani ma'ana ko ba haka ba amma a yayin da baka wani alkitabu ba kace a sunna dai ko ba haka ba to ta hada alkitabu sunnati ina fata mu gane wannan to idan mun kada as-sam'u wa ta'a a lokaci guda to dole ka ba wace fassara as-sam'u ta koma zuwa ga nahayi in an ka hana ka ka bari at-ta'a ta koma zuwa ga ni zuwa ga amru in an ka ce isai kai wa sam'u saboda haka ji ka sai in an ka ce ko ko ka kana ganewa yanzu in kana ce ma yaron yaro ya bai ya bari sai ka ce ne ka yaron ga bai jin magana samu kenan ka gani samu kenan bai jin magana eh amma in kana ce ma yayi sai ka ce yaron ga bai ladabi ko ba haka ba ko bai da an fahimta ko to wasam'u da bari na bari wada'a da yi na yi a shi kaga ga addini babu zaɓi babu zaɓi sai kama a'a ka'idan nan da annabi ya ba mu cikin wasu hadisai wanda Allah bada cikin ayoyi na cewa annabi na cewa idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum ko shine da'a wa idza nahaytukum an shay'in ko fajtanibuhu ko shine ka'ida to wasam wa ta'a na farko dai al jama'a na biyu as-sam na uku at-ta'a na hudu wal hijra da a hijra duk inda ba a ka tsaya da addinin ka ka bar nan hijira wadda an kafi sani ko kuma in ma ba wannan ba duk abin da ba a bare ka yi na addini to ka tashi nan ko kuma wal man hajara ma Allahu anhu duk abin da Allah ya hani to ka kaurace masa kazan dan hijira amma wal hijira to sannan ni wal jihadu fi sabilillah wadanga su kuma zuwata sanani su ne al jihad fi sabilillah wannan muna cikin bulugul marami babul jihadi ko ba haka ba waɗanda abubuwa biyar su a ce kamakin waɗancan waɗancan ba ba babu waɗanda abubuwa sallah azumi zakka haji da sauransu in babu aljama'a ba ta zama to ba yaushe sa yanzu mun yanzu a masu kuɗin mu suna zakka sai yan kaɗan daga cikin su inda Allah ya tsari ko ba haka ba saboda ni saboda babu wannan tsari babu tsari Allah ta mu gani mun sallah sallah yana son ya ƙara jaddadawa kan jama'a sai ce ku saurara man faraka jama'ata qadara shibrin فقد خلع ربقة الإيمان والإسلام من رأسه إلا أن يرجع من فارق الجماعة دون دير مدى جماعة واشكدر الشبل ورغلون تكا تكا تكان ياتا قرن ياتا زوا بابا ياتا شيني تكا ورغلون تكا يبس فقد خلع ربقة الإسلام يا وروري ɗauri da'ira da ta haɗo da shi to kama ya zare kai ne ya tsare ya zari kai ne min al-iman wal islam daga cikin musulunci da imani yace illa ayyar ya manzo Allah ce sai in ya dawo sannan manzo Allah ce wa man da'a da wal jahiliya fa huwa man jaha jahannam qila ya rasulullah wa in samu wa salla qala wa in samu wa salla manzo sallah sai ce duk wani da cikin harkar musulunci ya kawo harkar jahiliya take wanda ba musulunci ba kenan ko to hakika ya gurhana cikin jahannama ya kai kai ne cikin jahannama aka ce ya rasulullah ko da yana azumi yana yana sallah yana azumi ce ko da yana sallah yana azumi an gane ba yace wa in samu wa sallah tada'u yace kakku kira jahiliya kakku kawo jahiliya ku kira bid'a wallahi suna kiran Allah allazi sammakun biha wannan da ya sanya muku kaka kira komi kaka ambaci kanka da wani abu in ba abinda Allah ya kira ka da shi ba manzo Allah ya fassara shi al-mu'minina wal muslimina ibadallah ku musulmi kuke mu'mine kuke bayan Allah ku tsaya nan musulmi kuke mu'minai kuke bayan Allah ina fa saka kawo jahiliya ko ba haka ba dan kungiyanci kabilanci gidanci kasanci duka ka kawo Allah ta mu gani wannan hadisi ashe ba tsawo gare ba tsawo gare sosai shi yasa ma ya kace mun shi amma mun fahimci gabar da muka so ko alhamdulillah kala abubakar mudiba abubakar yace qad amlaitu nayo imla'in nayo shifta khabara abi tawbatar tawbata ar-rabi' ibn nafi' hadisin khabaru hadisi zaka ce kaka ce labari hadisin abu tauba shuwane ne abu tauba ar-rabi' ibn nafi' na kawo shi wanda ya karbo an muawiyata ibn sallamin bi hadhal khabari talayi ne kila an fahimta sai yake ce ma wannan hadisi sanan ambata yana da wata hanya wace hanya ta layin Abu Tauba ibn Rabi' in kuna so ku gane hadisin mu koma can cikin ruwaya bakin wajen da yace haddathana Abu Musa Muhammad al-Musanni abu Dawuda داود bin dawud داود ko حدثنا abanu Ibn Yazida nan. a sanadin da shi mala ya kawo Ibn khuzaima ba a ba ya ce ba sai ya musa ibn khalatin a kula to da musa ibnu khalatin sai bai ce an ya haya ibn abi Kathirin ba kuna bai da ni sai ya ni an Muawiyah ibn sallam shi ya kawo Muawiyah ibn sallam a wajen gurbin aban ibn yazida ya kawo musa ibn khalatin an kula to sannan ya kawo wata ruwaya ta layin abu tauba a rabi ibn nafi'in shi rabi ibn nafi'in ba ya karɓo ga ibn abi kasirin ba sai ya karɓo ga muawiya ibn sallami shi ko muawiya ibn sallami sai ya karɓo daga zaid ibn sallami can wancan na sama zaid ibn sallami sai ya karɓo ga abu sallami abu sallami sai ya karɓo daga al-harisu al-ash'ari wa'annan wuraren da aka jin kamar a ko wanda ba shi ba ko ita magana sai da ya koma maimaita wani sanadi mustaqim wanda bai da illa kila fahimce ni a gurguje mu karanci ta yi dake mala yace fa isa ruhullah ina na kawo wannan yace bi tsulihi na kawo shi duka ne kana so ka gani fi kitabus sala ta cikin kitabus salati wani littafi sai bi da kuma an gane ba to yanzu ta alike mala yace yace fa isa ruhullah kadiri isa dai ga isa ruhullahi ko kad hassa ya cuba ya umurci an ka ce hassa umurni mai karfi a sa ma kanyi sai kayi abu an gane ba ya cuba ya ingiza ya dungura ya hayabu zakariya an yi wa'alle bani isra'ila ya sanar da bani isra'ila ya sanar da su ni ma amarahu allah bi ilani abinda allah umurta ya sanar da su ko ba ga shi isa ya ya tuba ba to wasima fi ma Allah ya hayabna zakariya daga cikin abin da Allah umurci ya haya dan zakariya bi ilami ya sanar da al'umma shi ya sanar da bani isra'ila shi anna Allah yuqbilu bi wajhi ila wajhi abdihi idza qama ila salati ashe wannan ma wahayi na na musamman dole ya sanar da su ashe dole a faɗa mutane cewa Allah na da wajen abin da amalan ka fayyace daga cikin abin da Allah dauke sarki umar umarci Yahya ibn Zakariya ya sanar da bani Isra'ila cewa annallahu Allah yaqbilu Allah yana huskantuwa bi wajhi da huskatai ila wajhi abdi zuwa ga huskar bawansa idan kama a yayin da bawa ya tashi ila salatu zuwa ga sallah malai ce fi hala a cikin wannan hadisi ko ma bana wasabata cikin wannan hadisi akwai abin da ma akwai mausuliya akwai abin da ya bayyana wasabata kuma ya tabbata wasaha kuma ya inganta anna bani isra'ila cewa bani isra'ila kanu na suna da yaqini su sun tabbata bi anna li khaliqihim wajha sun tabbata mahalicci suna da fuska su sun san haka yuqbilu bihi da fuska yaka ku yaka towa ila wajhil musallilahu zuwa ga fuskan mai mai sallah su sun yadda da haka an gane ba sannan wa nabiyuna muku annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kada a'lama ummatahu ya sanar da al'umma sai ma amara Allahu azza wa jalla ya ibn zakariya abinda Allah kurkin sarki umuci ya haya dan zakariya alaihi wassalam an ya amura bihi bani isra'ila ya umurci bani isra'ila da shi to muku ya faɗa mana shi saboda ni li ta'alama don al'umma ta samu ilimin game wannan abun wa tastayqina ta sakankance wa li ta'alama wa tastayqina ummatuhu duk shi annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma ta ta fani kuma ta yaƙinance shi at tasdiqi ta yaƙinance anna lillahi wajha Allah na da fuska kuma wannan yuqadilu bihi Allah na hukuntuwa da huska tai ala wajhin musalli lahu akan huskan mai mai sallah kama auha ilaihi kamar yadda Allah madaukakin sarki yayyo ma manzonsa wahayi a Qur'anance fi ma anzala alaihi min al-furqan daga cikin abin da ya sauka min al-Qur'ani yace fa aina ma tuwallu ay bi salatikum fa thamma wajhullahi an gane wannan حدثنا عبد الله بن الحكم بن ابي زياد القطر القطواني قال حدثنا محمد محمد يعني ابن عبيد قال حدثنا محمد بن اسحاق an yazida Ibina, an yazida ibn abi habib an na'im maula ummi salamata an abdullah ibn amr wannan hadisi ingantacce na duk da dai mai ta'aliki ya irin hali ne ya ce da'iful isnadi amma hadisi ingantacce na albani ya inganta shi ibn khuzaimah ya inganta shi hasali ma bukhari da muslim sun kawo shi illa kawai ba da wannan sanadin ba da nasu sanadi cikin bukhari ko ba haka ba amma wai dun kai ban magana haka ne ce hadisu sayyu sai yace da'ifal sanadi ai bai ce da'ifal dole dole ya da afa hadisin kalle da da afa hadisin ai da afin ya tono ko ba haka ba to da yake sanadin bukhari daban sanadin ibnu khuzaima daban to ya san bai iya kirjina hadisin to bari ya turi sanadi ko ba haka ba amma hadisi ingantacce na bai da wata matsala kuma waɗanda ya kasu ya laƙe ya ce da ifin isnadi matsala an magance ta muhammad ibn haƙa na ga halin cikin sanadi din bari mu jiya حدثنا عبد الله بن الحكم ابن ابي زياد القطواني صدوقنا بيد وتا الا الا صدوق an kace mi kila an fahimta in ku an kace saduqun hadisu hasanun to in kuma ya zo wata hanya ingantattawa to hadisin ya zan mi sahihun shikenan malam ya huta an gane qala haddathana muhammad ibn ubayd shi ma saduqun qala haddathana muhammad ibn sihaqa shi ma saduqun to shi adda magana mudallisu shi saduqun mudallisu lalle wannan kwada kwada ma kowa mudallisina ba shi an musu ba to kuma nan illa ya ce an yazida ibn abi habibin tadlisin ya so ya fito dun mudallisi kamata ya ce haddasana wani sai a ce babu tadlisi to inda da illa in dai ya ita illa to ba illa ta ba saboda ni saboda abin da aka gudu ga ɗanta da lisi ya ta da lisi hadisin ba shi bane ko to hadisin ya haɗu wata hanya ingantatta ta bukhari ya kawo hadisin ingantacce ya kawo shi ya tabbata ashe da na zo ni baka labari misali kana tuhuma ka anya na ji harka ga ni ba kana zutsuru zutsuru sai ka ce ka samu man tafiku bihi wanda kai yadda da shi bai ma ƙarya ya faɗa ma irin labari na ni aka da bai tabbata ba kun bukhari wa muslim kina an fahimta kuma bari ku ji kun za ku lalle lalle bukhari muslim ya rawaito shi daga muhammad ibn ishaq shi amudal shi asadukun daga yazid ibn abi habibin thiqatun faqihun shi wanga bai da wata matsala hasali ma min rijal bukhari daga na'imu sunane na'imu ibn ujay ujay aka cewa kusan adal na adan ila adalin musamman. to ajali da ka sani sai kai mai sai kai mai tasbiri kalamu kace qulaimu ko rajulun kace rujailu ko ajalun sai kace ni ujailu to shi ka sano don haka la'imu ibnu ujailu alhamdani abu abdullahi almisri thiqatun sabtun maulana na ummu salama musa ummu salama mata annabi sallallahu alaihi wasallam maulanta na bararin bawanta ne mina daba kace salisa kila fahimta saboda haka da na'imu da yazid ibn habibin sai thiqatun faqihun dukkan su ba su da matsala sannan can harkun sanadi din abdullahi bin hakami saduqun na bai da matsala Muhammad ibn Ubayd shi ma saduqun na bai da matsala Muhammad ibn Ishaq shi as saduqun yudallisu kuma ya kawo an ana shi ya illa ko ba haka ba to amma bari mu karanta hadisin ka taba jinai sai ka ji kai ma sau nawa ka ji shi yace ana abdullahi ibn amr wanda ma kashi ba ga abdullahi ibn amr ba can ga abu hurairah ka san shi ana abdullahi ibn amr kala daga abdullahi ibn amr kala wa ka magana wanda ka magana na'im ka magana shi yace kala yace hajjna mun yi haji ma'ahu tare da shi shiwa abdullahi ibn amr akula muna cikin ta ya hatta idza kunna bi ba'd tariqi makkah sai da mun ka kawo sashen kan duka hanyar makka mun ta za na aikin hai daga madina muna kan hanya muna zuwa daidai wani wuri ra'aituhu tayammama sai ni ga dai kwatsam abdullahi na amr ya race ya mishi wata icce Ta yamma ai kafada ba tayammama ai daraba bi yadayhi al-arda wa masaha wajen wa kaffayhi ba ita ba fatayammamu sa'idan tayyiban ai faqasudu at-tayammumu lughatan al-qasd ba ni fassara haka ba haka al'allama Ahmad Muhammad Shakir a cikin tasfir ta hakikin da yawa musnad na Imam Ahmad haka ya faɗi an fahimci wannan ko yace ta yamma ma'anan ma'anahu qasada ana cikin tahiya mun kawo daura da wata itanya fatta yamma sai muka ga ya nufi wata itanya. yana shiga iccen wadaraha shay'an lahu sai aka ga ya ciro wani abu in kana so in faɗa ma muna ra'in ce ma kamar agalemi ko ɗan sirdin da addisa abin hawa ne ya ɗauko shi ya kaɗa ƙasa faja ta ya zauna an gane ya ɗauko ɗan wannan ɗan filo kamar kana so kaza sai kaɗa ƙasa ya zauna ta hata ha ƙarƙashin ne ta hata shagara ƙarƙashin itanya an fahimta sun maƙala sai ya ce ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wata rana <laughs> can muna tare da annabi wata rana na ga manzon Allah ta hata da shajara karatu da kafin ya ba su irin karatu dangana practically ko bisa hanya yana faɗa musu shi ko amma bari yayi wa da yaga annabi yayi don a tuno da ya tuno da kabiya yace karkashin wanda ya tanya naga annabi ya zanna yana nan in aqabala rajulun min hadha ash-shu'bi kun ga wannan rango wannan kwazazzale kun san kwazazzale kalimar wadi da kalimar shirk suna da bambanci a arabiya wadi hanya wadda tsakanin duci da duci ita a wadi shirk kuma hanya wadda a tsakanin itce da itce inda an kaga itace sun dan sassarke kaɗan ana ana, ana jin takon mutum yana tako cikin sansami kwasam kwasam ko sai an haga mutum sai a ce shiri in ko cikin duwatsu na sai a ce wadi an fahimta sai manzon Allah na zalle da mu wurin sai mu haga wani can ya hito ni ka faruwa fa sallama ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce assalamu alayka ya rasul yawa annabi sallama ثم ya سنيت ya رسول Allah, ya maza Allah. يا مزا الله إني أريد الجهاد إنا من انتهى جهادي معك تارك يا رسول الله ga Muhammad Shahidi abin da adalin kawo mana hadisin sai yace abtagi bi zalika wajhallahi abtagi bi zalika wajhallahi wa daral akhirah ina nuhin huskar Allah da aikin da kuma in samu lahira aljanna wajh Allah kaga hatta da bakawai balarabi ya san Allah na da wajen kuma ya faɗi ga manzo ya faɗi haka nan gaba ga manzo Allah manzo Allah ya kale shi ka san ko inda shirka ta yi ko da ni da annabi nan take zai zai mai musu iqrar kala sai annabi ya ce hal min abawaika ahadun hayyin cikin cikin uwayenka akwai wani wanda an raye shi na bukhari ya kawo na abu huraira a hayyun walidaka ba sai ko kun san hadisin wannan da yace yace ya rasul ina so in bi ka aikin jihadi yace a hayyun walidaka ina jin sati ne sun ka gabata mun karance a cikin bulugul marami shi na hadisin an fahimta sai man sallata ya hal min a hadin hayyun cikin dan in uwayenka akwai wani guda da an raye qala na'am ya rasulullah yace eh annabi akwai su ba ma guda ba ke duka suna nan da wasu. kala manzo Allah ya ce je koma fabrur walidaika kawa ba haifayen ka birru nagarta koma kai musu koma kai musu da'a kai musu biyayya ka biya musu bukatotin su kala sai Abdullahi ibn Amr ya ce muna fa walla annabi na cewa haka kuwa fa walla sai wannan mutumin muhaga ya juya a raji'a min haifu ja'a ya koma inda umarnin annabi ya koma inda ya fito hadisi ya kare wannan hadisi ingantacce na adadin waɗanda sun to shi malam ba su kirguwa ko ba haka ba amma don mu gamsu kaga in kace bukhari da muslim rawaito shi abu da da rawaito shi tirmidhi ya kawo shi nasa'i ya kawo shi imam ahmad ya kawo shi hadisi na ingantacce amma kawai abin da ka sun ya dan soki hadisin kalima guda an ce wajahullahi yana fi mata tawili tawilin sai ka sunni to tawil yana fara daga dan suka hadisi sai ce wannan da'ifus sanadi an gane in kai da da'ifus sanadi ko ba haka ba sannan sai ce to kalimar da a ciki inda ya ce abtagi bi zalika wajh Allah wa dar al akhirah ko ba haka ba tafarrada ha hada sanad ga san bi taho da ita buhari babu abtagi ha wajh Allah kila an fahimta to karshen ya ka sai ce ma sai shawa ta ko to alhamdulillah ya ce mu gudu ko ba shi kenan ba eh eh to amma abin ba haka bane kila an fahimta in kun karanta ta'alikin da kasa zai faɗa muku haka nan insha Allah ta'ala hadisin ya tabbata ko mai da wata matsala insha Allah hada lokaci ya yi na hali subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik